Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Allah ɗaya gari bamban a ƙasar Kenya a gefe ɗaya ana murna gefe guda kuma ana zanga-zanga bayan da hukumomin ƙasar suka ayyana shugaban ƙasar mai ci Uhuru Kenyatta a zaman wadda ya lashe zaɓen shugabancin ƙasar. An goce ne da zanga-zanga a daren jiya Juma a yankunan da madugun 'yan adawa Raila Odinga yake da ƙarfi. An ji ƙarar tashin bindiga a babbar unguwar marasa galihu da ake kira Kibera da ke birnin Nairobi har da ma wasu sassan birnin inda talakawa suka fi yawa da kuma a birnin Kisimu da ke yammacin ƙasar. shaidun gani da ido suka ce 'yan sanda sun harba barkono mai sa hawaye a wata unguwar talakawa da ake kira mathare yayin da jiragen 'yan sanda masu saukar ungulu suke shawagi a sama amma kuma sabanin wannan yanayi ne a unguwanni da shugaba mai ci uhuru kenyatta yake da rinjaye inda magoya bayan bayansa suka fantsama kan tituna suna busa algaita da ake kira vuvuzela suna kada tutoci suna murnar sakamakon zaɓe babban jami'in hukumar zaben kasar ya ce shugaba huru ya samu ƙuri'u ko kuma ya samu kashi da bakwai yayin da abokin karawa sarayila odinga ya samu kashi da hudu akalla mutane 24 ne suka halaka wasu fiye da ɗari kuma suka jikkata wasu daga cikin suna cikin mawuyacin hali lokacin da jiragen ƙasa na fasinja biyu a Masar suka yi karo kan hanyar zuwa birnin Alexandria mai tashar jiragen ruwa. Wasu shaidun gani da ido suka ce ɗaya daga cikin jiragen bai mutunta dokokin hanya bai afkawa ɗayan. Masu aikin kiwon lafiya da masu aikin ceto sun bi ta cikin baraguzan jiragen biyu da suka yi karo kan babbar hanyar dogon ƙasar mai tsakanin alkahira da birnin na biyu a girma a ƙasar wato Alexandria. Ministan sufuri na ƙasar Hisham Arafat ya isa inda aka yi hadarin jim kaɗan bayan aukuwarsa yana tambayar 'yan sanda da kuma masu aikin ceto abin da ya faru shi kuma kakakin ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar dr khalid mujahid ya ga tashar talabijin ta ƙasar cewa an kai waɗanda suka jikkata asibitoci da suke yankin shugaban amurka donald trump ya ce matakin soja yana daga cikin zaɓi da amurka take dubawa kan ƙasar venezuela ya bayyana hali da ake ciki a ƙasar a zaman mai haɗari sosai. Trump wadda ya bayyana haka yayin da yake magana da manema labarai a gidansa da ke New Jersey ya ƙara da cewa hakika wannan wani mataki ne da za mu iya ɗauka. Ya ce mutanen Venezuela suna cikin wahala suna mutuwa. Amma a daren Juma'a, ministan tsaron Venezuela Vladimir Padrino ya ga tashar talabijin ta ƙasar cewa kalaman na shugaban Amurka matakai ne na hauka. shugaba trump ya ce rikicin da ake a venezuela yana daga cikin ajandar tattaunawar da yi a jiya juma'a da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da kuma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley hakanan a jiya juma'an shugaba donald trump ya ce zai yi magana ta wayar tarho da shugaban sin ko china shi jinping a daren jiya juma'a kan abin da ya kira mummunar yanayi da koriya ta arewa hakanan ya sake nana ta gargadi da ya kan koriya ta arewa kan irin barazana da take-takenta kan amurka yana mai cewa idan wani abu ya faru da guam za a fuskanci mummunar damuwa a koriya ta arewa hukumomin kasar da ke pyongyang sun yi barazanar za su harba makamai masu linzami kan yankin da ke karkashin amurka a yankin tekun pacific wadda ya kasance babbar tungar mayakan amurka da yake magana da manema labarai tun farko a jiya juma'a a gidan nasa mai filin wasan golf a jihar ta new jersey Trump ya ce Amurka tana tunanin daukar karin wasu matakan aza kore ta arewa takunkumin karya tattalin arziki masu tsanani. To a gurguje mun kawo muku labarin cewa kalla mutane ashirin da hudu ne suka halaka wasu fiye da ɗari kuma sun jikkata wasu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali lokacin da jiragen ƙasa na fasinja biyu a Masar suka yi karo kan hanyar zuwa birnin Alexandria mai tashar jiragen ruwa. Wasu shaidun gani da ido suka ce ɗaya daga cikin jirgin bai mutunta dokokin hanya ba inda aka tsaye da shi ya afkawa jirgi na biyu. masu aikin kiwon lafiya masu aikin ceto sun bi ta cikin baraguzan jiragen biyu suka yi da suka yi karo kan babbar hanyar dogon kasar tsakanin alkahira da birni na biyu mafi girma a kasar wato birnin alexandria Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi bayani akan illolin da cutar zazzabin cizon sauro ke kawo wa mace mai juna biyu da jaririn da take ɗauke da shi. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan faɗakarwar da jami'an kiwon lafiya suke yi a maraɗin jamhuriyar Nijar game da haɗarin kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro musamman a wannan yanayi da muke ciki na lokacin ruwan damina. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana magana ne a kan matakan da jami'an kiwon lafiya ƙaramar hukumar gwiwa da ke jihar Jigawa ke ɗauka domin rage yaɗuwar cutar zazzabin cizon sauro. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan aikace-aikacen da kungiyar HC3 a jihar Bauchi take yi a inda kungiyar ta ziyarci karamar hukumar gamawa domin wayar da kan al'umma mahimmancin tazarar haihuwa wanda na ɗaya daga cikin matakan rage mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe zai yi magana akan ranar kula da masu fama da cutar hanta da ta gabata. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Cutar zazzabin cizon sauro cuta ce da masana harkar kiwon lafiya suka ba da tabbaci ta fi illa ga mace mai juna biyu da jaririn da take dauke da shi. To shin wasu irin illoli ne? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabo. Dr. Hawa Abdullahi ta asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ta yi ƙarin haske akan illar da cutar ta zazzabin cizon sauro ke yi. idan mace tana dauke da zazzabin cizon sauro ita wannan cuta tana illa ta kowane bangare jaririn da take dauke da shi tana haifar masa da illa ba kaɗan ba kazalika ita ma wacce din take dauke da juna biyu tana samun matsala ga jariri a lokacin da aka dauki cikin shi ya kasance kuma cewa uwa ta kamu da zazzabin cizon sauro to abu ne mawuyaci ba ce an yi barin cikin saboda zafin zazzabin shi yake sa barar da cikin kuma da kasancewar cewa su wa'annan 'ya'yan kwayayen zazzabin cizon sauran na cutar idan suka shiga jikin uwa to ba a cikin jinin ta kawai suke tsaya ba banda inda muka bayani na yadda ake kamuwa suna tafiya su je su samu mabiya ka san mabiya ita ce wacce idan aka haifi jariri take faruwa to mabiya ne ita take ba jariri abinci ita take ba shi iska ita take ba shi ruwa duk da sauransu to su wannan ƴaƴan zazzabin cizon sauran na cuta sai su je sai su tattoshe wannan kofofin ta inda jariri yake samun ruwa yake samun abinci yake samun iska to sai kaga cewa da farko sai kaga an yi barin ciki to idan kuma ya kasance cewa cikin ya dan daga yayi nisa to me yawa ba za a yi barin shi ba amma abin da zai faru shine zai kasance cewa cikin sai zo baya girma saboda abincin da ruwan da iska da yake samu ba sa wadatarsa wasu kuma sai kaga cewa lokacin haihuwa bai ba alamun nakuda ya zo musu to sai a haifi da lokacin haihuwa shi bai ba idan aka haifi da ku lokacin haihuwa shi bai ba kaga rayuwarsa tana cikin hatsari saboda babu wata matsala da ba zai iya samu ba so a ƙarshe ma ana iya rasa shi gaba daya to kaga irin wannan yana faruwa in kuma ya kasance cewa a cikin ma da yayi nisa duk wannan abubuwan sun dan faru kuma still dai a ƙarshe sai kaga cewa an rasa jaririn ya mutu a ciki ma ba a haifo shi ba to kaga haka yana faruwa kuma ana iya cewa a'a an haifo jaririn ma ya fito duniya to sai kaga cewa wani jaririn yana ta zazzabi abin da muke cewa congenital malaria an haifo shi da ita so ya fito da zazzabin cizon sauro a rayuwar shi an yi gwaji za a ga 'ya'yan zazzabin cizon sauro to sai kaga sai an yi taimishin allurai an kara ruwa an yi waye ya riga ya fito da ita ko kuma a'a ya kasance ma ya fito a hakan ya fito duniyar amma kuma in Allah ya da ƙara kwana sai kaga an rasa shi yana dan jari kamar yaron da ake haifa da cutar zazzabi cizon sauro wani irin illoli take mar baya da ya rasa rai eh to rasa rai shine karshe eh amma kuma duk wani abubuwan da muka lissafa kaga in ya fito duniya yana iya samu rashin wadatar jini kaga shine babba kaga yaro ba wadatar jini a jikinsa saboda idan yana fama da wannan zazzabin yaro yana amai kaga ba zai ma abinci ba idan ko babu cima mai lafiya babu ƙoshi to kaga duk wata cuta za ta iya kawo gudunmawa banda shi kanshi zafin zazzabin da ba zai sauka wa yaro ba sannan shi kanshi zafin zazzabin cizon sauran yakan sa ruwan jikinsu ya ƙone sai kaga yaro ya yamushe baki a bushe ko ina in ku aka ce ruwan jiki ya kone to illa ta gaba da za ta biyo baya banda zafin zazzabi shine koda sai ta tabu so idan koda ta riga ta tabu ba wadata jini ai ba za a yi fitsari yanda ya kamata to kaga ita kodan nan ba ta aiki yanda ya kamata to ga shi jari yaro ga shi da ita uwa duk irin wannan matsalolin suna iya samun su to sai kaga wasu ma a ƙarshe sai an ƙare an musu wankin koda to kaga ita ma wannan ba karamar illa ce ba da take iya faruwa to dai da makamantan wayannan kamar da ne bayani a baya irin su yaro zai iya suma ya jijjiga dai da makamanta Dr. Hawa Abdullahi ta kara da cewa saboda irin waɗannan matsaloli ne ma ya sa ake jaddada muhimmancin zuwan mace mai ciki awo inda ta hakan ne kawai za a iya magance illar da cutar ta zazzabin cizon sauro ke haifarwa. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Lokacin damina lokaci ne da sauro ya fi saurin yaduwa sakamakon tarin ruwa da ake samu a gulabe da ke jikin gidaje. Hakan ya sa jami'an kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar suka miƙe tsaye wajen faɗakar da al'umma yadda za su kula da muhallinsu domin kaucewa yaduwar sauro in ji wakilinmu shu'abu mani. madan jarmako hadiza jako shugaban yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a faɗin ƙasa ta bayyana dalilai tsara wannan taro a nan birnin maraɗi. yanzu cikin damana muke balewa ga jihar maraɗi mun kewaye ta mun ga ruwa ko ina wanda ya ce ruwa ya kwanta kenan ya ce akwai sauro minister de la sante wanda yake kula da lahiyar jikin al'ummar niger ya mun yi wajen wata uku muna shirye-shirye mun kewaye niger balle yara da mata masu juna biyu saboda rigakahi na masassarar cizon sabro a kula da yara a kula da mata a matakan da gwamnati niger ta ɗauka wajen yaƙi da cutar zaɓen cizon sauro kimanin miliyan goma sha ɗaya na gidan sange ta rabawa talakawa sannan kuma tsarin raba kwayoyin magani da tabbatar da rigakafi ga yara da mata na tafi duk da haka madan sharmako harisu jako na mai kira ga uwayen Daya na su santa da cutar zazzabin cizon sauro duk inda likita take an ajiye magani wanda ya kamata a ba mutane balle yara da mata masu juna biyu mu ajiye kuma abin da ake ce ma test de dépistage rapide shine wanda ake diba jini a ga lalle in masu sarar cizon sabroci kuma duk cikin niger gwamnati ya sa an rarraba sangaye sange wajen miliyon goma sha ɗai an karaba cikin nijar kenan ya kamata gidan sauran nan da an karaba mutane su ɗan mai su kwantar da yara ƙarƙashin su saboda rigakahi na masasar cizon sabro akwai kuma matakai da yawa da aka ɗauka nan dai da 'yan kwanaki za mu fara raba magani ga yara eh, wata uku zuwa shekara biyar na rigakahi ga wannan masasarar wannan magani da za a raba duk cikin district duk cikin csc mutane za su kewayewa a rarraba su wannan magani in yara suna shan shi insha Allah ba su masasar cizon sauro kenan kiran da muke ma uwaye in sun ga ministar lasante ta ɗauki matakai don a kula da yara a kula da mata ya kamata mata su ɗora kai yara suna amsa wannan magani ana rigakafi kuma sangaye da an karaba ya kamata su ma a ɗora su ana kwana ƙarƙashin su mata masu juna biyu hallo su masu ta likita su amshi magani duk wanda ya ce ruwa ya kwanta ya ce sabro kenan a barbarin ruwa yana kwanta cikin gidaje ana iya ɗauka tsintsi a watsar da shi in yayi yawa akwai matakai da ya kamata a ɗauka wannan shine muke kira balle mata tunda mace ke a cikin gida ke ke ganin abin da ke da kwai maza kuma ku barbarin haki yana hitowa ya kamata a ciccire shi Romani murya Amurka daga Maladi Jamhuriyar Nijar. A ƙaramar hukumar gwiwa da ke jihar Jigawa ma ana ci gaba da faɗakarwa domin yaƙi da zazzabin cizon sauro in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. Har yanzu cutar nan da sauro ke haddasawa ko kuma zazzabin maleriya na ɗaya daga cikin cutukan da suke a sahun farko wurin illa ga jama'a kuma yake saurin kisa musamman ma ga mata masu juna biyu tare da ƙananan yara. To waɗanne matakai ake ɗauka a yankunanmu na karkara da wasu lokutan abin ya fi ƙamari? Malam Alkasim Abubakar shi ne shugaban hukumar lafiya matakin farko reshen ta a ƙaramar hukumar gwiwa daga jihar Jigawa. Yayin da mai ciki ta zo magana au kafin a yi mata au akwai shawarwari da su jami'an lafiya suke basu daga cikin shawarwarin shine a yanda za su wa kansu kariya yanda ce zazzabin cizon sauro ke samun su domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mata da yawa suke rasa rayuwarsu kuma akwai shiri da su 'yan malaria daga jiha da suke kawo mana net cewa dukkanin matan da suke zuwa awu za mu ba su net ɗin wannan don ya ba su kariya kuma mu gwada musu yadda ake amfani da shi shi na ɗin wannan long lasting net ne waɗanda ake baza shi ake amfani da shi sannan kuma akwai tsari da ita jiha ta bullo da shi cewa duk wata shida akwai rana ta masu ciki da kuma ƙananan yara wanda ɗaya daga cikin commodities ɗin da ake bayarwa a wurin shi ma ana ba da maganin zazzabin cizon sauro sannan kuma ana ba da net haka kuma idan wurin awu an zo akan auna jinin mace a gani cewa wanne irin larurai ne da ita idan larurar ta ta kama da hada zazzabin maganin cizon sauro to akwai magani da ake basu free akwai na kariya da ake basu sannan kuma idan kina da cutar hayalayo akwai maganin da za a baki kowane asibiti akwai wdc da aka yi masa wanda sun fito daga cikin karkara ne su ne 'yan kwamitin asibitin duk a ƙarshen wata za mu zauna mu gaya musu inda muke da matsaloli da kuma irin ci gaban da muka samu domin irin taimakon da suke bamu bayanin ka ya nuna cewar kusan shi wannan gidan sauran shine babban ma rigakafi to amma kuma a wasu lokutan ana samun wasu suna cewa su wannan gidan sauro ko su zafi ya dame su ko ba sa jin daɗin kwanciya a ciki ko kuma dai wani abu makamancin haka kiran da zan yi ga su mata da kuma sauran jama'a da suke magana kan cewa net gidan sauro na da zafi ko yana da wani abu ni na sani cewa akwai rashin sabo ne so yayin da mutum ya saba cewa ko da yaushe idan ya baza shi zai shiga zai yi bacci a jikinsa to zai saba jikinsa ma zai iya sabawa da shi wannan abubuwan sannan kuma akwai waɗanda idan an ba su shi wannan gidan sauro yana ɗauke da magani shi wannan magani an so idan an je za ka wanke shi idan ka wanke gidan za ka baza shi ya yi awa 24 kafin ka fara amfani da shi. za a baza ko a inuwa? ake baza shi saboda haka wasu mutanen suna yin amfani da shi kafin su yi wannan abun nan so lokacin da suka shiga shine za su ji jikinsu yana musu zafi amma in har ka bi ka'ida ka bi doka ta yanda aka gaya ma cewa ga yanda za a amfani da shi tabbas za ka ga amfaninsa domin babu wani magani na kariya na zazzabin maganin cizon sauro da ya fi shi gidan sauro gidan sauro shine abin da ba zai bar sauran ya taba jikinka ba ma kuma sai sauran na ya taba jikinka ya cije ka zai sama kwayikan da zaka shiga zazzabin nan saboda haka ina kira ga mutane da Allah a daure idan an yi amfani da abin nan za mu ceci rayuka na mata masu juna na mumuwa masu lafiya da kuma yara saboda yanzu babu wata cuta da ta fice cutar zazzabin cizon sauran nan da take mana illa ga baki da halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halimata abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar jigawa ƙungiyar hc3 masu fafutukar ganin an inganta lafiyar mata da ƙananan yara a jihar bauchi sun gudanar da taron su karo na hudu a cikin ƙananan hukumomi guda hudu da suka ware domin gudanar da ayyukansu na faɗakarwa wajen inganta lafiyar mata da ƙananan yara. Amina Abdullahi Gilbo na ɗauke da ƙarashin rahoton. Da yake bayani a cikin malaman da suka ziyarci garin na gamawa Malam Muhammad Sani Kobi. Ya bayyana yadda ba da tazara a musulunci. Na son sanar da mu cewa zuwan mata asibiti abu ne mai kyau a musulunci. da kuma kowane irin addini abu ne mai kyau mata su tafi asibiti domin abin da yake faruwa a musulunci idan mata ta haihu ƙur'ani ya ce mana za a reni yaro ne watanni ashirin da hudu shine shekara biyu kar a shayar da yaro ko yarinya ya wuce shekara biyu to ma'anan shayarwar na a musulunci shine ya ba da dama uwa ta samu lafiya abinda aka haifa ta samu lafiya amma bisa al'adodinmu da muke yi wasu sukan yaye yaro a shekara ɗaya wasu kan yaye yaro a wata goma sha takwas yanayin ƙarfinsa da yadda aka same shi saboda haka idan ba an tafi asibiti ba da yawa ba za a sami sani irin waɗannan matsaloli da suke faruwa ba misali shine mata an tana da ciki wani sa'i in ba an yi sauri an tafi asibiti ba da ita da abin da ke cikin ta sai a samu duka sun rasu amma cikin ikon Allah an tafi asibiti akan iya samu ɗaya daga cikinsu ko kuma duka sun rayu ma'ana kaga cewa an taimaka wa mata ta haihu lafiya abinda ta haifan lafiya ita ma lafiya ko kuma ya zamanto matan ta riga ta ta san rasuwa za a iya cire abin da ke cikinta ya rayu ita kuma ta rasu ko kuma ya zamanto abin da ke cikinta ya rasu ita kuma a mene a taimaka mata yadda ba za ta samu rasuwa ba muna fata mazaje za su ba da dama don a samu ya zamanto 'ya'yansu da matansu suna zuwa asibiti domin a je a duba lafiyansu Malam Muhammad Sani Kobi da yake nuna jin daɗinsa kan yadda za a rinka wayar da kan al'umma hakimin gamawa Alhaji Adamu Abdulkadir Dahuwa. Lallai ya zama tilas mu yadda cewa mu da aka zaɓa aka ce mu zo wannan ɗaki don mu saurari wannan baƙi to fa ba mun zo ne kawai don mu ji abin da za a faɗa mu tafi ba a'a mu ma wakilai ne wanda an kira mu ne don an san cewa in mun koma gida akwai waɗanda za mu sanarwa muna da wata al'ada shi yasa a kulliyomin abubuwa suke barin mu musamman mu da muke yankin arewacin ƙasar nan ko arewacin jiha abu za a zo duk muhimmancinsa da mun tashi sai mu bar abin da aka faɗa mana abin da aka faɗa sai mu ce a kai wannan wahala jiya ma mai aka yi ai dama kaza ne dama kaza a'a ba haka bane in dai har ka yadda cewa a cikin al'umma goma misali sai aka ɗauko ka aka ce kai kaɗai ka zo ka wakilci wannan al'ummar to ko ba kai ka zaɓi kanka ba Allah ne ya zaɓe ka kuma ka yarda cewa nauyi ne Allah ya ɗora ma kuma amana ce in ya zama ka zo ka tafi baka je ka ba da sakon da aka baka ba to ka sani fa baka ɗauki ko kuma baka sauke amarin nan da aka ɗora maka ba. Hakimin gamawa kenan Alhaji Adamu Abdulkadir Dahuwa Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ranar 28 ga watan Yuli da ta gabata, rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin kula da kuma faɗakarwa akan cutar hanta. A jihar Neja, jami'an kiwon lafiya sun yi amfani da wannan ranar domin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar ta hanta. Mustapha Nasiru Batsali na ɗauke da cikakken rahoto. Masana harkar lafiyar a duniya dai sun tabbatar da cewa cutar ta hanta na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka jama'a musamman a ƙasashe masu tasowa. Dr. Hussaini Abagi wani ƙwararren likita ne a babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke Mina. Ya yi bayanin abin da ake nufi da cutar ta hanta. A ah, hanta, alal ya kasance da suna ya nuna mm. ciwo anta mm. me ke kawo ciwo anta din yawancin lokaci ciwon anta din akan samun shi in mutum ya kamo da virus virus din kuma akwai su iri-iri kamar daga a zuwa e akwai hepatitis a muke muna kiran shi a turanci hepatitis a b c D da E amma yawancin A da E matsalolin su ba da yawa amma wanda matsalolin shi yake zo da matsala da yawa shine hepatitis B da C su akan samun su a wasu ta wasu anyoyi kamar in wani yake da shi eh, ya je bayan gidan eh, sukan zauna cikin bayan gidan in anu in mutum ya zai tsarki in anu ya kama shi ya je taba wasu abubuwa gida wanda wasu za su yi amfani da in an zo an yi amfani da wani kamar su kofi su tawal wasu abubuwa haka wani zai iya kama daga wurin shan kwayoyi barkatai da kuma shan ruwan barasa har ma da shan maganin gargajiya ba a kan ƙa'ida ba na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake kamuwa da cutar ta hanta kamar yadda dr hussein ya bagi ya yi ƙarin bayani akwai wasu dalilai kuma da yake kawo ciwon hanta kamar alal misali a masu shan giya sosai in giya ya zai wa yakan shafe hantansu sai su zo da ciwon anta. Haka zalika Dr. Hussaini bagi ya ce cutar tana kama har da yara ƙanana. a saboda haka ma ya ce akwai matukar buƙatar yin gwajin cutar. An muka zo asibiti haka to be on the safer side sai mu ce su je su yi gwaji. In mun gan cewa ko wani yana da shi cikin gidan sai mu ba da shawara cewa mutanen gidan duk su zo su gwaji a san in akwai saboda mi an sa akwai wani in mun san wani na da shi a gida mm. za mu iya dauke mataki da zai sa wasu kada su samu eh, kun sa abin da ake kira immunization yanzu akwai vaccine eh rigakafi akwai rigakafi yanzu da ake yi rigakafi nan kai it can protect you zai hana ka in kamo da ciwon in virus ma ya zo shiga jikin ka rage kana da antibodies da zai fight against kai ma ka kama Dr. Hussaini ya baki kenan na babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke Mina Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina jihar Neja a Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. sun raba sun zarce shiga uku. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku ibrahim kalamusi garba ke muku fatan alheri